رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بينك يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما يدمك صابا a ci gaba da karatunmu na wannan littafi na matsunan risala littafin da yake bayani dangane da ilimin furu'a na fikihu a bisa mazhabar al'imamu malik bin ana imamu daril hijira rahimahullahu ta'ala wanda fadilatu sheik abu muhammad abdullah bin abi zaid abdurrahman alqirawani ya rubuta rahimahullahu ta'ala idan ba manta ba a darasinmu wanda ya gabata mun fara bayani dangane da hukunce-hukuncen aure da abin da yake da alaka da aure matsaloli ɗaiɗaiɗaiɗai har guda takwa malam ya ambata mana a darasinmu ne yau darasi na arba'in da uku za mu taki daga lissafe-lissafe a kan auratayya waɗanda musulunci ya haramta irin auren da musulunci ya haramta Ya sa da farko aka ce wala ya juzu ne kahu shigari wa huwa albot ofil bai halatta auren shigari shine albudu fil budu haka suke fada kaman tsoka cikin tsoka shine ba tare da an ba da sarraki ba shine yanzu in ce kalba ka bani yarkan aura ni ma zan baka yata ka aura wannan shine kafin shiga me yasa ya zama haramu ni na baka yata ka aura kai ma ka bani yarka na aura idan mun haɗu a hanya waye zai sake ma wani hanya ko da ke na ganin talba kai yayana ne zai zan kauce maka ana iya samun haka ok to in ba zai yiwu ba ka ba ne kanwarka wanda kake da iko a kanta uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya idan an sake maka ni ma zan baka kanwata da muke uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya idan an sake mun in mata walici ka bani na baka waye yayin wani za a iya yin haka ko ba za a iya ba ni yin auri kanwarka kai ma ka auri kanwata ina jin ka za a yin haka ka taba gani an yi eh. to na yaya yana da nauyi amma kuma a musulunci nikahu shigar ne haramun ne amma akwai inda yake halatta shi ne nake son ku da kanku kudin kayi inda yake halatta ya halatta malam baban gida ka bani yar kan aura nema in baka yata ka aura ina da kan amma sai kai kudi tukuna to ya za a yi zama halal sai ina zai halatta sai ina zai haramta wato ko abinda kuke dubawa ok in an ba da sadaki saboda haka yin na ɗauki sadaki na baka ka bani yarka da aka kwana biyu kuma sai ka ga yata sai ka ce kana son ka aure sai ka kawo sadaki sai in baka idan mun haɗu da a hanya wannan ya hankali kafaɗan wannan wannan ya hankali kafaɗan wannan da ba haramun ba ne amma yana da wahala ne ma ban taba ganin an yi ba ko da yake shekaru na ba su da yawa tun da ban je tsakiya ba barin tambayi kai ka taba ganin hanyi? a garin nan to kun je ba ma sai an je da nisa ba a garin nan ma an yi haka to amma kun ga wannan sai idan akwai kyakkyawan fahimta Eh, akwai kyakkyawan fahimta kuma kada auren ya kasance sanadiyar idan an samu matsala ya kasance sanadiyar samun sabani tsakaninsu warai da gaske yanzu aka samu abokan da suka shaku shikenan sai ɗaya aure ɗan ɗaya ɗaya mai aure ɗan ɗaya limaman da suka shaku to ba kuma ni na karasa ba idan babu sadaki haramun ne bai halatta ba amma ana son a halatta ki to sai kowa ya bada sadaki kuma ba lalle iri da ba saboda haka talban ka bani yarka na bada sadaki naira dubu ɗari biyar to ni kuma in na baka yata sai ka bani sadaki miliyan daya <laughs> ba zai an daidaita ba ina fata an gane wannan kenan wala nikahum bi gairi sadaqin haka ma auren da babu sadaki bai halatta amma na iya gyara shi nan gaba zai mana bayani da aka zo daura aure sai aka ce ya ba sai ka bada sadaki ba Allah ya gata eh addu'a kawai muke nema to addu'a ba taɓa makarban addu'a matsayin sadaki ba eh, sai ka bada shi kai sai ka bada shede amma ka ce ka yi addu'a ko za ka kwana kana tsalla ne sai kai sadaki ba dauki kuɗi ko wani abin amfani ka bayar haka Allah yake tun da ya ce ku ba da ainihin mata sadakokinsu shi ne sadakinsu to sai an bayar ba wanda ya sai ya rusa ya ce babu sadaki ba zai yi ba to sai aka yi aure babu sadaki ta haka zuwa ka ce Allah ya gata malar ne ya ne ba sai ya ba da sadaki ba shi kenan aka daura aure daga baya da aka zo sai a karanta risala sai aka ga cewa a auren fa bai halatta ba yana daga cikin aurarakin da musulunci ya haramta to ya za a gyara ya ce a rama lalumo sai ya nemo dole sai ya nemo wani abu shi daɗin wannan komi yawan shekaru ana iya gyarawa wanda aka gane kuskuren sai ya gyara dun babu yadda za a yi riba kuma ku lura ko da an samu wanda ya kamata a yi ribas ne za a lalata auren a tsarin musulunci in akwai 'ya'ya to kuskuren da aka yi fa ya riga ya sha sai dai a lalata auren daga lokacin a sake dora misali mutumin da ya zina da mace ba ta yi idda ba aka daura musu aure ku saurara da kyau wayayyu 'yan bokon yanzu sun mafiya yawa suna fadawa cikin wannan ka yi zine da mace ba ta yi idda ba ba ta yi istibra'i ba saboda kai wayayye ne eh, wayayyen nan fa ba fa 'yan boko ne zalla ba wallahi za ga wani ba kauye ne amma wayo difficult ba kauye ne amma wayo to addini ba a masa wayo in ka yi zina da mace to fa sai ta yi tsibirai. to amma sai aka samu ciki ya shiga da cikin ya shiga sai kuka boye sai aka daura wuri akan haka sai bayan shekara 20 sai aka gane sai kuka gano ku da kai da ita ke kin sani ni ma na sani amma ga ya takwasa a tsakani ya za a yi to a rufa musu asiri sauran bayanin kun je lahira ku gabatar amma waɗannan a rufa musu asiri to me ya kamata a yi tun da har an yi auren akan haka kuma kukun kun gane kuskure su kuma waliyai ba san me aka yi ba ya ka ingiza ta gidansu a yi a yi da kai ka dawo da ita ka gi in kana son ma yadda za ka yi abin nan zai ka ce to zan dan mamman gaje ki ka dan mamman gaje ta haka ta je gidansu ayi ayi a mayar ka ce ina sai ku bari har ta kammala idda in ta kammala idda ka san a lokacin babu daman ka mayar da ita amma in saki ɗaya ne ko saki biyu akwai daman a sake ɗaura aure ko ba ka bane to sai ka bada sadaki sai a daura aure bakin ku alaikum amma kun je lahira sai ku karasa sauran bayani wannan ya fi sauki saboda me saboda 'ya'yan nan shine musulunci ya dan daga gaba saboda da zaran an fito an ce duk ƴaƴa takwas din nan to ba akwai hazari saboda yadda za a yi solving din matsalan yana da wahala shine malamai suka ce tunda an yi kuskure akan wannan shikenan shi yasa ba yadda za a yi kai zina da mace ka san bata yi istibra'i ba kuma a daura maka aure ka yadda ka ji kowa ba ka taba yadda da wannan Allah ya sauwake wala nikahun bi gairi waliyin saboda haka wurin da aka yi shi ba tare da waliyi ba eh wala nikahun bi gairi sadakin auren da aka yi shi ba tare da sadaki ba aure bai yi ba amma kuma in aka gane kukuren to sai a yanka sadaki sai a biya aure ya gyaru kun ga wannan ya gwada in ba a biya sadakin ba to auren ya lalace daga lokacin da aka gane haka wala nikahul mut'ati auren mut'a wanda yanki a har yanzu suna kai cewa auren mut'a ba haramun ba ne. to auren mut'a haramun ne wannan shine tifakin malaman ahlus sunna wal jamaa annabi ya haramta auren mut'a auren mut'a shine aure zuwa wani lokaci temporary marriage ka tafi malaysia za ka yi fiye dinka ko menene shekara biyu ko uku sai ka ce bari ka auri wata in ka gama zaman ka wajen shi kenan ka sake ta aure ba a masa haka duk matan da ka aure ta wai bare zuwa wani lokaci ka sake ta to auren bai yi ba dalilin da yasa aka ce duk mutumin da ya sake matarsa sake uku wani ya zo ya aure ta domin ya halatta ma wani auren bai yi ba kuma tsinanne ne saboda an sa masa iyaka amma da ya je ya zugo ka yana son ya maka waye saboda ya ganka ba kauye ya sake ta sake uku ya zai ya zugo ka yake ka zo ka aure ta da Allah ka taimake ni in an kwana biyu ka yi abin nan ka ce to shi kenan ka ce ka yadda ya zai ya maka goma na arziki ya ka daura auren haka yi abin nan wata ɗaya ne za ka sake wata biyu ne ka ki kama canza hanya kaga da farko eh kaman kun yi yarjejeniya akan cewa zaka sake ta saboda abokinka ne ko menene ka halatta masa ko kai kuwa dama sai ka ce gargashin wannan barka masa biya to ta wani waje ba za ka kama ka da laifi ba ta wani waje kuma da ya kamata ka fito masa balo-balo saboda almuslimuna ala shuratihim illa shardan harrama halalan aw ahalla harama musulmi suna kai su. sai dai sharaɗin da ya haramta halal ko kuma ya halatta haramu ina fata an gane saboda haka za a iya yarjejeniya da kai ba an lauke ka wawa ba ke kai kana da wayonka sai da ka aure ta tukuna ka ce yaya ka ce ba komai ka ce ni yanzu ne ma na ji daɗin aure alhamdulillah to ko da kun kaure kun je gaban manya ko kun je gaban shari'a ba mai sa ka sake shi ya dora ka akan wata niyya wanda da za ku tafi a haka aure bai halarta ba amma kai da ka aure ta kawai sai kai ta zarce shikenan tun matan da za a daura maka aure ka'ida ita ce za a daura muku aure ne har abada waye ya san abadan sai Allah wa zai riga wani mutuwa ba wanda ya sani sai Allah saboda haka ba a kawo maganar saki ma balle rabuwa don haka ba yadda za a yi don an tura ka ma'aikaci wani gari ko menene ka je ka aure yar garin ka ajiye ta randa da ka gama karatu ko ka gama aiki shikenan ka sake yar garin ka to auren bai yi ba tun farko ina fata an gane kamata yayin ka je garin sai ka auro ta sai ka kawo ta garin ku ka ajiye ta sai ka dauke yar garin ku kuma sai ka kai ta wancan gari sai ka ajiye da haka ake yi saboda haka yanka je biyu sai ka wuro yar biyu sai kawo ta bauchi ka dauki yar bauchi ka kai ta biyu ba da biyu da biyu ba ne sun ɗaya ne ba wani bambanci ina fata an gani na wannan ne temporary marriage haramun ne wala nikahul mutuwa wa huwa nikahu ila ajali shine auren da aka yi shi zuwa wani ajali inda an yanka ajali kai da aka zo daura wurin sai aka ce to za mu daura muku aure daga nan zuwa shekara tamanin aure bai yi ba saboda ba wanda yake da tabbacin tamanin shekara tamanin waya ce a yanka babu shi sa wasu malamai suke da fahimtar cewa in aka zo batun za a daura auren to za a ce auren nan har abada ne wasu malamai suka ce wallahi ba sai an ambaci har abada ba kowa ya san aure har abada ne zuwa lokacin da Allah ya kaddara rabuwanku ko kuma wato mutuwan da ya daga cikinku shi ne kawai na'am walan nikahu fil idda haramun ne mutum ya aure mace cikin idda to wannan walansu mutane suna gangajiya cikin wannan amma ba hana ka nema ba yasa Allah tabaraka wa ta'ala yake la junaha alaikum fima arratum bihi من خطبة النساء وكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاه حتى يبلغ الكتاب أجلا wannan ita ce ka'ida tun macen da take iddan saki ko na mutuwa ba daura wurin ta hanya wurin ma bai ba shine wasu malamai suka ce aka yi auren cikin idda ba ta tsare ba kuma ta tare aka sadu da ita suka ce to har abada ta haramta gare ka saboda ka yi mummunan taka dokan Allah amma babu laifi ka yi jirwaye mai kamar wanka musamman ma idan mace ta kaba take yi bayan an kwana biyu hakan nan ka je ka yi ta'aziyya ka yi komai bayan wata biyu ko wata uku sai ka je ka yi gaisuwa mai yiwuwa matar abokinka ne ka je ka yi gaisuwa bayan ka gaishe su menene matsalolin gashi kaza kaza kaza kai ne kan ina ganin abubuwa fa in na samu dama a cikin yan kwanaki nan da wata biyu ko uku zan zan yi kari a dan yi wannan tali haka shi ke eh ai sun ce shine shine abin da yake nufi jirwaye mai kamar wanka fi ma arrattum bihi min khitbatin nisa'i aw aknantum fi anfusikum kun ɓoye shi a cikin rafu amma kun shirya da farko ka yi jirwaye mai kaman wanka na biyu kuma mai yawa an sake ta sake uku tun da sake uku makana iya yi ai sake uku babu yadda za a yi mijin ya dawo ko eh, amma sake ɗaya ko biyu ana son ka yi kaffa kaffa nan ba ka yi sa'a ba zai raɗe ka kaji an raɗe ka babu gaira babu dalili sai sa aka ce mutum ya saki matansa ya batta a cikin gida kada ta fita kada a fitar da su kuma wala ya jina illa an yatina bi mu bayyana kwarai da gaske kan su fita kar a fitar da su saboda gudun irin wannan amma in saki uku ne za ka dawo ne ya kamata in ka dawo ma a ce akwai wani yayanta ko wani kawunta ya mammare ka tunda uku ne mai kawo ka idan akwai yaya to akwai haƙƙi akwai aya akwai haƙƙi ba za a yanke zumuntan da ke tsakaninku ba amma sai dai a yi ta takafin ku don haka ya halatta yi jirwaye mai kamar wanka ko kuma a au fiye an anfusikum ko kuma ku boya cikin karankanku tana cikin idda ne to kai ka ta kwanta maka a zuciya daman saki uku ne tana cikin gidda ta kare ba da dan jariri ya ce kai amma wannan jaririn na wallahi yana son sa kwarai da gaske Me ya ma mai suna na ne ko ce ba mai sunanka ba ne ya eh, ma zai ka dan fitar da wani haka kyauta haka wanda baka saba bayarwa ba sai ka bayar sai ka ce ji ni ba ba ke na baki ba na bada wannan yaron ne a saya masa kaza ba ke na baki ba kana yi kana jaddadawa kana zazzare ido eh, kai kuma kayi da dabara ne wannan babu laifi amma wala ta azimo udatan nikahi shine ne abinda aka hana duk auren da aka yi aka kai ko yarjejeniya ne malamai suka ce aka yi yarjejeniya ba ta gama idda ba tana gama idda sai aka kulla aure bai yi ba tun da an ce wala ta azimo udatan nikahi musulunci bai yadda da wannan ba ka bari sai ka gama idda na gaba daya to sai ka fito kwallo-kwallo kullum za ka samu wani menene dillali ne ko ko menene informa eh, wance ya labarin wance ta gama idda kuwa ya labarin wance ka ce ina gaishe ta eh in ka samu wani dan wawan yaro haka za ka iya tambaya zai maka bayanin komai sai kana bibiya a hankali babu laifi ran da ka ji abin ya abin nan ta kammala inda sai ka bullo sai a ganka a gidan kawai ka zo gaisuwa ai eh, malam ne eh malam to malam barka da zuwa eh in ji kira mun ya haya a kira mun ya haya shine aboki na dama ke ya haya shine foma dinka to dama haka ake yi to kaga tunda already kana da mai baka labari kaga wani ma ba zai zo ya sha makance ka ba eh, amma a yi aure cikin idda haramun ne musulunci ya haramta wala ma jarra ila gararin fi akadin ko kuma abin da ya ja awo zuwa ga rudi akwai garari hausawa ma haka suke fada amma fassarar garari shine rudi a cikin kullu auren au sadakin ko kuma cikin sadakin wannan ya ambata mana abubuwa guda biyu kulla aure da sadaki to ya kamata ku fahimta duk matsalan da aka samu wajen kulla aure ya fi hatsari matsalan da aka samu cikin sadaki shi yana da sauki yana iya gyara shi shine bayanin da muka yacin baya yanzu aka zo aka aure aka ce to ita an ba ta zaɓi sai ta yadda in ta yadda aure ya tabbatar mata yadda ba aure bai tabbata ba ba zai yi ba already ya riga an wargaza auren aure bai yi ba ko kuma automatically ko initially aka zo aka ce a yi auren ba tare da waliyinta ba babu waliyinta babu waliyinta damar zaman bariki ne kawai wani classmate nata shi ne za a dauko shi ko wani limamin bariki da ce bari ya ba da auren daga baya sai aka gane akwai ainihin waliyinta kuma inda an tuntube shi babu wata matsala amma sai ga shi an zo an daura aure da limamin bariki to aure tun kulla shi ya lalace to don girma Allah ya za ya gyara mace ce ta yi aure babu waliyi ya za ka ta wurin bai halatta ba ya za ya gyara eh? sai bayan misali a ce watanni uku ko hudu ko nawa ne sai aka gane ta yi aure babu waliyi to tun da aka gane wannan to babu auren amma akwai abin da ya kamata a lura abu na farko tun da ka kare har sun fara zama to dole a yanka masa sadaki kwatankwacin irin wannan ya biya in ya biya sadaki kuma to shi kenan an san da wannan sadakin na biyu sai aka samu tana da ciki to ba za a zubar da wannan ciki ba sai a bar wannan ciki din tun da an samu mai ne to shi kenan sai a batta sai ta haihu idan ta haihu sai a sake daura aure wasu malamai suka ce tun da an gane wannan to yanzu a yi auren da waliyi da da cikin kun gane implication din to wannan kuma matsala ce wanda idan an fada cikin wannan rigima to sai a samu manya-manyan malamai masana su hadu da alkalai sai su zartar da hukunci ina fata an gani saboda babban abin da ake la'akari da shi cikin da aka samu tunda in ba za a zubar da shi ba to kuwa in aka haife shi kuma ba za a wulakanta shi a ce bayi da guba ba ana ta yayatawa ce ga yadda aka yi aka same shi a ina fata an gani wannan kenan saboda haka idan ya ba da sadaki to sai a tarwatsa su a sake daura musu aure bayan ta yi istibra'i idan bai ba da sadaki ba dole ya ba ta sadaki tunda ya sadu da ita in akwai da kuma ɗannan nasa ne sai a sake daura musu aure su ci gaba da zama wannan shi ne dole sai an sake daura aure duk auren da aka yi shi babu waliye to ba yadda za a iya gyara ki sai an samo waliyin ya daura auren wannan ita ce magana amma auren da aka yi babu sadaki sai aka gano babu sadaki to abiya sadaki shi kenan ba sai an sake daura aure ba shi ne bambanci na'am wa ma fasada min al nikahi li sadaqihi fusika qabla al-bina duk auren da ya bace duk auren da ya bace eh? wala bima la yajuzu bai'uhu ko kuma a yi sadaki da abin da bai halatta a sayar da shi ba kamar alhamdul, kamar giya warai da gaske ko kuma daman ya ji ya same ta a kwararo ya ji ya same ta ko a bariki ya same ta ya ba da sadaki shine koken. ɗaya eh. to aure bai ba amma kun san sadakin an samu matsala cikin sadaki ne duk wanda duk auren da aka samu matsala a cikin sadaki to sai ya gyara sadakin ba tare da yan gyara a aure ba tunda kulle kan ya kullu shine yace wa ma da minan nikahi li duk auren da ya lalace saboda sadakin sa ko ka qabla bina to sai a lalata auren kafin ya sadu da ita wato an samu matsala cikin sadaki sai wani ya ce alhamdul ne fa sadaki to aure ya riga ya lalace amma in yana son gyara to sai ya canza da rago ko da akuya nan da nan nan amma bai canza ba aure ya lalace hmm. kafin su sadu kenan fa inda kalabiha idan kuma ya sadu da ita mada aure zai wuce wa kana fihi sadaqul misli sai ya ce to kwatankwacinta an biya musu sadaki kaza ne saboda haka sai ya ta sadakin ta ya ba ta sadakin ta shikenan wannan an samu matsala ne cikin sadaki ba wai cikin ainihin kullin auren ba shi yasa nayi ta bayani a can baya wa ma fasada min minan nikahi li aqdihi duk auren da ya ɓaci saboda kullin sa wa fusika ba'da al-bina'a ko da ko bayan sun sadu ne aka lalata auren fafihil musamma to duk abin da ya ambata masa na sadaki dole ya bata wa taqaw bihil hurma to sai dai ku saurara ku ji tunda an yi auren nan da wannan sai ya ce to haramun ne kama taqaw bin nikahi sahih wannan auren duk da kasancewa babu waliyi to auren an samu hurma tsakaninsu eh, kamar yadda yake an yi ingantaccen aure ana samun kurma sai dai zai mana bayani a gaba walakin la tahillu bihi al-mutallaqatu salasa sai dai ba ta halatta Mace da aka sake ta sake uku aka yi irin wannan aure to wanda ya sake ta sake uku kuma ba zai zo ya ce zai aure ta ba ba mamaki ma dabara suka shirya sun shirya ne a tsakaninsu ana iya samun haka kawai sai ya auren ba tare da waliyi ba da aka yi auren ba tare da wali ba sai aka gano sai aka tarwatsa su da aka tarwatsa su sai wancan miji da ya sake ta sake uku sai ya dawo ya ce alhamdulillah to ba zai yi ba eh ba zai yi ba na wala yuhassanu bihi zawjani kuma yana daga ciki shine ba zai katange mata guda abin nan ma'aurata guda biyu ba abinda ake nufi da azzawjani ma'aurata guda biyu katange su shine a ka'ida kusan Allah ta'ala ya ce azaniyatu wazani fajlidu min, wahidin minhuma mai atajalda mazinaci da ya idan an kama su a yi bulala ma kowanne daga cikinsu bulala ɗari, haka ne ko amma in ba su yi aure ba haka ne idan sun yi aure kuma hukuncinsu shi shine a jefe su to sai aka samu da aka bincika sai aka samu irin auren ɗaya daga cikinsu ya yi irin wannan aure ne wanda ya lalace a wajen kulla aure to bulala za a masa ce ta shika tafi wawa a yi masa bulala kawai ina fata an gani duk da kasancewa ya yi aure to auren ɓacece ne to amma kuma ba za a ce mai gida ne wanda za a yi masa hukunci irin na masu gida ba eh, sassaucin da aka samu shine an samu ne ta ɓangaren idan ciki ya shiga to dole cikin nan a nema masa martaba namiji ne ko mace to wannan shine wa harrama Allah to wannan shine bayani inda malam ya tsaya kenan yanzu kuma za mu shiga lissafin matayen da aka haramta mutum ya aure su sai dai matayen da Allah ya haramta mutum ya aure su a duniya ba su da yawa eh. waɗanda aka halatta maka suna da yawa su suka fi yawa ma ya sa aka ce a cikinsu ka zaji guda hudu cur saboda haka nan bauchi ka dauki daya to sai ka je ningi ka dauko daya sai ka je da ka dauko yawa bajara ta hudu kuma ina za ka cika Eh, duk inda ka je yanzu in ka je ningi yan mata nawa ne a ningi mata nawa ne a ningi ai suna nan bila adadin sai dai ka yi a hankali kar ka ɗauko <laughs> eh, misali kenan saboda haka waɗanda aka haramta maka su ba su da yawa eh ah, baban ai <laughs> waɗanda aka halatta maka su suka fi yawa sai dai su kuma akwai iyaka ne ba domin an maka iyaka ba ka gaji yadda ka ga ma kana iya tarawa wa harrama Allah subhanahu minan nisa'i sab'an Allah ya haramta mata guda bakwai bil qarabati wajen dangantaka wa sab'an da guda bakwai bil rada'i wa sihir ta wajen shayarwa da surkuntaka saboda kai in ka hada sun zama nawa sun zama goma sha hudu akwai waɗanda suke zarcewa akwai waɗanda ba sa zarcewa kwarai da gaske akwai waɗanda yan aka ce haramun ne ka aure su to 'ya'yansu ma har ƙasa haramun ne akwai wanda kuma ba haka ba ne amma duk da haka idan ka tara su waɗanda aka haranta maka ba su da yawa wajen shayarwa wajen dangantaka ba sai na yi bayani ba da zai ambata mana ayan da ta kawo wannan wajen shayarwa to shayarwa nan akwai sabani sai dai abin da ake nufi shine yaron da aka shayar da shi a lokacin da yake tsananin bukata kafin ya wuce shekara biyu kafin a yaye shi dalilin da yasa sa kullum muke kira ga mata su ringa takasantar idan a gidan biki yaro yana ta kuka kalmace ta yi ta daukansa tana shayar da shi don ta daukansa tana shayar da shi ya sha da yawa to za a samu haramci a zakani alhali kuma ba sa bayyanawa kawai sukan yi watsi da shi ne a haka Ƙarshe sai mutum ya zo ya auri wanda yake yar wanda ta shayar da shi ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba ba sau uku ba ba sau hudu ba kun ga akwai matsala sai kuma ta wajen surkuntaka shi ne duk wanda ka auri yarsa ta akwai mutuntawa kai kuwa mu da yanzu muka lalace ba yadda za a ce wanda ka aure yarsa har za ka ga fiskanta ka zage shi ko wanda ka aure yarta ka ga fiskanta ka zage ta in ban da ɗan iska ba wanda zai wannan yana da kyau a yi ƙoƙari a kiyaye ko da ma ana maka wani abin bacin rai ne ko mai ka koma gefe ya fi maka sauki ai kamar mahaifinka ne ko mahaifiyanka inda har an baka ya ka riga ka aure ta ka aure ta kuma ta tare shi kenan Eh, musamman shi uba saboda duk wanda ka auri yarsa to ai magana ta riga ta kare amma ita uwa idan ka auri yarta daga baya kuma sai ka ga wani abun nan din to kana iya canzawa wasu malamai suka ce a'a ba zai yi ba inda ka auri yarta nan ma magana ta kare ka zamo ko ka sake yar ko ka sake yar sai dai idan ita ka aura shine wanda qur'ani ya ambata balo balo ka aure wata bazaura suke nan kai kaje can kana ta dariya kana ta abin nan sai wata ta zo gilmawa a'a ni na ga wancan kaman fa tana kama da iyalina sai aka ce ai yadda ce ta ce a'a ka amma ko ni na yi gaggawa Na ke yan mata menene sunanki a'a wance ita ce mamanki ita ba ta san ma mai ya wurin ba eh ita ce ita ce tana ce maka baba ta ce ta ni ban sani ba a to shi nan, ga wani abu ya ka fitar da dubu goma ka bata sai maza ka garza ya kaje gidan uwar naka kana zuwa kawai sai ka je ka shiga kawai sai ka tsuguna duk da yaya ka ce sannu baba misali a hausar jalaba da haka ina fata an gane karshen maganan ko baba kuma sannu baba sannu baba eh wannan auren wallahi na yabe baba tun da baki tare ba na yabe ni yanzu wance nake so a ikilima ta kake so ikiliman ki nake so ba la ilaha illallah eh, wallahi baba a yi haƙuri baba ni na ya yafe komai baba da Allah ki bar mun kike nan baba ta yadda ba kike nan ba Allah ya kyauta akwai wanda ya taba haka ko ka taba ganin an yi haka ya ma musulunci ya ba da dama amma ka auri ɗatta a ta kofa wannan shine zance mafi inganci amma in ka auri uwan sai ka fasa tun da bata tare ba amma an ka riga ka taba jikin uwan da niyan jin daɗi magana ta tsari ba yadda za a yi kuma ka taba uwa ka zo ka taba abin da wannan wani irin shegantaka ne eh, an gane ko kusan wani lokaci ana yi wa mutane da yaren da suke fahimta ba haka yake faɗa ba eh, don ya fi sauki na'am faƙala عز وجل الله Allah maɗaukaki ya ce hurrimat alaikum ummahatukum an haramta muku uwayenku to kaga da uwa da iyayenta da kakanni ba yadda za ya ce mutum ya zo ya auri uwarsa eh, sai dai matsafi ne matsafi kuma ɗan wuta ne nan don ɗan wuta ya auri uwarsa wannan ba zin mamaki ba ko ya auri kakarsa ba zin mamaki ba kuma haramun ne mutum ya auri uwarsa ina ganin kowa zai gane haka mm. wa kun sai ayayanku ya za ya kawo dan yarka da ayayanka da jikokinka wa in nazalna komai saukansu tattaba kunnen tattaba kunne kaddara a ce yi shekara 200 a duniya ka haɗu da tattaba kunnen tattaba kunnen ka haramun ne shi yasa ake son a ringa kiyaye dangantaka warai da gaske a ringa kiyaye dangantaka musamman waɗanda ba su da yawa za su iya kiyayewa don kar a samu kuskure wa kun sai yan uwanku mata uwa ɗaya uba ɗaya da uba ɗaya da uwa ɗaya su ma da ƴaƴayensu haka za su yi ta tafiya bai halatta mutum ya aura ba wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya yana da kyau ku gane haka ba 'ya'yan bakwanu ba ba 'ya'yan bakwanu ba saboda idan kana da 'yar uwanka 'yar baffanka ko 'yar kawunka ya halatta ka aure ta ko to sai ya kasance ta girme ka amma sai aka samu 'yarta ya halatta ka aure ta a matsayin 'yarka kai ma don haka take a dangi za a ce ai yarsa ya aura ko ba ka bane to da uwarta tunda ba uwa ɗaya uba ɗaya bane ba uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya bane shikenan kuna ba bakwanu ne ah idan da ka suke uwarta ma ita za ka aura ko ba ka bane yadda magana take kenan wa amma tukun, da ummominku su ne gwagwanaye haramun ne mutum ya ɗauri gwaggonsa wanda take da mahaifinsa uba ɗaya ko uwa ɗaya ko uwa ɗaya uba ɗaya saboda gwaggonsa ce to amma kun ga da kansa abin ya zaya su kuma ya halatta kun haka ma ummominku ta wajen mahaifiyarka yar uwar mahaifiyarka ko yar kawunka ma za a ce ko yar kawu abin nan kai menene za a ce kawo eh, eh to tun da shi namiji ne ma eh, yar kawo ya halatta amma ummarka bai halatta ba yatta ya halatta tun da namiji ne kuma kaga ba za a yi ba sai dai mace ce ita kuma wancan namiji ne ba babu aure tsakaninsu wa banatu laqi kun ga ba ambaci yan uwa maza ba ai saboda namiji baya aure namiji ko amma sai aka ce da 'ya'ya mata na dan uwa wa banatul ukti da ayya mata na 'yar uwa uwa ɗaya uba dai ko uba dai ko uwa ɗaya to nan kan wa in nazalna ko da sun sauka haccen ƙasa ina fata an gani saboda haka in kun duba za ku ga waɗanda kawai aka cire su ba za su sauka haccen ƙasa ba ko ba za su lula sama ba su ne gwaggwanaye da ummomi daga kansu haramci yake tsayawa ko a hankalce ba yadda za ka yi ka auri ko a hankalce a ce ka auri ummanka saboda wani lokaci a wuri akwai abin nan za a iya samun rudani to sai ya shafi har mahaifiyarka ko ya shafi babanka hmm. ya za a ke son haka ya auren dangi a yi kokari a kiyaye kada a lalata auren dangi gaskiya in aka bar ki ya lalace kuma akwai matsala da yawa na'am wa haula'i min alqaraba wadannan ta wajen dangantaka ne wallawati min arda'i wa sahir ta bangaren shayarwa da kuma kurkuntaka qauluhu ta'ala fadin Allah madaukaki wa ummahatukum allati da uwayenku mata waɗanda abda'anakum suka shayar da ku wa akwatukum min arda'a da yan uwanku mata ta wajen shayarwa haka ma da ƴaƴayensu sai dai uwayenku ta wajen shayarwa da ƴaƴayensu abinda yake nufi kenan yan uwanku ta wajen shayarwa da ƴaƴayensu su wasu na ganin su ma kamar yadda ta wajen dangantaka har yayi nisa su ma waɗannan haka ne saboda akwai hadisin da aka samu aka ce wa maza Allah sallallahu alaihi wa sallam akwai diyar Hamza Hamza ibn Abdul Muttalib maza Allah ko zai aure ta Hamza bin Abdul Muttalib yana matsayin mai ga annabi bakwansa ko ba ka bane to idan baffansa yana da ya ya halatta ya aure ko bai halatta ba ya halatta amma sai annabi ya ce a'a innaha ibnatu akhi min ar-rada'a yace bai halatta aure ta ba yace innaha la tahillu li yace ba ta halatta gare ni saboda me saboda yar dan uwana ne ta wajen shayarwa wanda ta shayar da mu mace guda ɗaya ne inda aka kai baffa aka shayar da ke nan aka kai ɗa aka shayar da ke to sai haramci ya shiga tsakani to yana da kyau kai maka kiyaye don za a ga mutum gashin nan da abin na sai a gwada maka baffansa sai ga gasu sa'o'in juna ne ko ba haka ba ne sai ya ce baffansa ne amma sa'o'in juna ne wani lokaci ma sai hankaɗe ke ya ce kai ni fa baffanka ne kana hankaɗe ni saboda tare suka tashi to yana iya yiwa a samu mace guda ɗaya ne ta shayar da su to in mace guda ɗaya ne ta shayar da su fa kai da da aka ta ya halatta ka auri yar baffanka to tun da kun haɗu da ke kuma ta wajen shayarwa to fa yayan baffankan sun zama haramun gare ka ina fata an gani hmm. na'am wa ummahatu nisa'ikum da uwayen matayenku haramun ne ku aure su wa raba'ibukum allati fi hujurikum da agololinku waɗanda suke cikin ɗakunan ku min nisa'ikum allati da kaltum bihinna na ainihin matan da kai da kule da su ashen ka aure mace baka sadu da ita ba ya halatta ka sake ta ka aure yarta ina fata an gani eh yana da kyau fa aji da kyau don kar wani ya fito ya tambaya ce ah to idan kuma yarsa ce fa to wannan ya gwada baka fahimtar karatu kenan ina jin wani mummunan kebul ya dake ka ai don kai kan ba ka ce idan yarsa ce ya za a yi aure yarsa ai in yayi dukuli da uwan ma yan haramun ne duk da kasancewa babanta daban ne amma da ka auri uwan kafin ta tare sai ka ga yar aka ce maka yar wane ne sai ka je ka ce ai ni na ga yarka kaza kaza shi bai san ka aure uwar ba ashe kana son ka yi tsiyari kwarai da gaske saboda ai idan mutum ya auri mace misali ya sake ta shi yake da iko a bisa yarsa da suka haihu tare ko ba bane ita kuma matan da ya sake ta waye waliyinta tsohon mijinta a ina ruwansa shi kenan wancan sai baka yarda sai ka zo ka ce to baba ni ba yanzu an ba ni yarki babu ke hakuri don saboda ko ba sake ko baka ce ka sake ta ba fa ta saku kwarai da gaske ana daura maka aure da yadda ta saku sai dai wannan ba bariki ba <laughs> gaskiya inda ba bariki ba ban yi tsammani akwai inda za a yi wannan ba eh, saboda ko da ka auri mace a wajen babanta uwarta ba ta gidan ai tana da martaba a wajenka ko ba ka bane ai eh, tana da martaba dole ka girmama ta to ke sa alkur'ani yake wa ummahatun nisaikum ga ainihin uwayen matayenku wa bakumul lati da kuma agololinku waɗanda fi hujurikum suke cikin ɗakunan min nisa'ikumul lati na ainihin matayenku waɗanda da kalkin bihinna ku yi dukuli da su fa illam takunu da kalkin bihinna idan ba ku sadu da su ba just ɗaura aure kawai aka yi to fala ha alaikum babu laifi gare ku sai ku sake uwayensu sai ku aure yi wannan babu laifi ina fata an gani hmm. wa halailu abnaikum alladhina min aslabikum Sana haramun ne ku auri matayen ƴaƴayen ku na cikin ku waɗanda suka fito daga cikin ku kun ga wannan kuma banda yaron gida banda yaron gida ka da ka haifa yana auren mace to ta haramta gare ka haraba da. in ya sake ta kaje ka aura ba zai yi ba kamar yadda yake kai ma ubansa kwarai da gaske idan ka auri mace to haramun ne ɗanka ya aura ko da kuwa ka sake ta haramun ne wato tun da ba ita ta haife shi ba ya dukkansa kenan to haka tsarin yake to amma yaronka ka ɗauko shi tun yana ƙarami, ya zo ya tashi a gidanka ya abin nan komai shi kenan ka komai ka masa aure sai suka bata da matansa ya sake matan shi kenan sai ka je waliyinsa ya baka matan to sai ka masa iyaka kare sake zuwa gidan to ai kuma ba d'an ba ne sai dai kun san haka kuma babu dadi, eh babu dadi. don akwai ɗan yaronka da za ka same shi mai tsananin biyayya wanda biyayyan da yake maka ma ya fi na yayanka eh, amma an kaza mutan kwararre sai kai maganin maganinsa eh, Allah ya kyauta na wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad sahaqa ku hada tsakanin yan uwa guda biyu sai dai abin da ya gabata shi ne a samu tagwaye ko uwansu ɗaya ubansu ɗaya ko uwansu ɗaya ko ubansu ɗaya kawai don ka gansu dukansu yan mata ne sai ka ce ni ku bani su duka in aure dukansu biyu amma a zamanin jahiliya duk wanda yake mai mulki ko mai kudi yakan yi haka warai da gaske yan ka bunƙasa za ka yi haka amma da musulunci ya zai ce bai yadda ba saboda za ka haɗa 'yar uwa da 'yar uwa a cikin kishi ne ka duba ka gani ko mace idan ka aure ta akwai kawanta kullum suna tare kullum suna tare sai aka samu wani abu sai ka auro kawan za su zauna lafiya za su zauna lafiya ko mace da mai wanke wanken ta ko da mai tuwonta za a zauna lafiya ai kun gaba za a zauna lafiya ba warai da gaske shi yasa aka ce a kiyaye ba yadda za ya ce uwan uwansu ɗaya su ɗaya ko uwan su ɗaya ko uban su ɗaya suna igiyan aurenka suna fada saboda kishi tunda akwai rikicin da za a yi na kishi wanda bai ketare iyaka ba wannan a riga an san halinsu ne an san halinsu ne amma banda zage-zage tsakani wannan da faɗin bakaken maganganu ba daidai ba ne amma za a iya yin sa'insa sai eh, da ja daga nan ma da ke da baki iya tuwo ba ke da baki iya tuwo ba ke kuma sai ɗayan ita kuma ta ce ja daga nan ke kuma ke da baki ya dambu ba eh to irin wannan za a iya kushe abin nan din farai da gaske amma karabin ya hada da iyaye ba daidai bane kishi ya zama hauka kenan na'am saboda haka ba an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salafa wa qala ta'ala kuma ubangiji ya fada wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa kada ku kukura ku aure abinda iyayenku maza suka aura na mata wannan wadai na yi bayani a baya wa harrama nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma annabi ya haramta bi rada'i wajen shayarwa ma ya harumu minan nasab abinda yake haramta daga wajen dangantaka saboda haka idan aka zo aka ce yar uwa ce uwan ku ɗaya uban ku ɗaya haramun ne aure tsakanin ku mata haramun ne ka aure su jikokinta mata haramun ne ka aure su sai aka samu ta ‘yar uwanka kuma ta wajen shayarwa an shayar da ku a waje daya na farko ita ‘yar uwan haramun ne ka aure ta ‘ya'yanta da ta haifa mata haramun ne ka aure su jikokinta haramun ne ka aure su domin jikokinka ne ina fata an fahimta wanaha an tunka halmaratu ala ammatiha aw kalatiha sannan kuma annabi ya yi hani a auri mace bisa goggonka ko kuma ummanka wannan ma yana da kyau musamman a zamanin yanzu da Allah ya kokari ya kiyaye don za ga mutum ya je cikin dangi ya auro mace ya ji dadin zama da ita kuma sai ya sake koma cikin dangin ya auro mata kishiyanta to a a hankali haramun ne ka haɗa mace da ummanta ɗin kwanan nan wani ya mun tambaya kan wannan sai shi ya gani ne sai ya ce to shi yana so zai hada su zance masa haramun ne ya ce haramun ne ya ce to shi ai shi ya rasa yadda zai yi ya kayya sai ka haƙura haka ita kadai ce wai su iyayen sun ce inda za a samu zaman lafiya da menene na ce to su ma wawaye ne ba san addini ba ai ba a hada mace da ummanta ba a hada mace da gwaggwanta na yi bayanin layin ummomi da layin gwaggwani na yi bayani a kai ba a haɗa mace da ummanta ba a haɗa mace da gogonta abinda yake nufi shine ka haɗa mace da ƙanwar uwarta uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya ko ka haɗa mace cikin igiyan aure da ainihin kanwar ubanta uwa ɗaya uba ɗaya ko uwa ɗaya ko uba ko uwa ɗaya ba zai taɓa yiwa ba ba musulunci ba ne na'am faman ha imra'atan duk wanda ya aure mace harumat bil aqdi duna an tumasa ala abaihi wa abnaihi to tun kafin ya sadu da ita ta haramta ga iyayensa da iyayensa ana kulla muku aure da mace haramun ne ko da ka sake ta iyayenka su aure ta daga baya ko iyayenka su aure ta daga baya amma kaga yaron gidanka yana iya wurin sai dai daga ranar ya bar gidanka in ma ka yake ya bari kwarai da gaske kana uban gidansa ka auri mace ka sake ta yaje aura haramun ne ai ba haramun bane amma dai babu dadi yayi kamar yadda kai ma ka auri matar da ya sake kaga sai ka hana shi zuwa ka ce to mun yi bai bai sai dai mu hadu a lahira <laughs> Allah ya kyauta hmm. amma irin wannan da zai yi wa ce kana da yaron gida kai masa aure Allah bai masa zaun kwana ba sai rasu ga ya'ya ga abin nan mai yawan ka dauki alkawari ba za ka iya cikawa ba to sai ka auri matan. sai ka ɗaibo ya'yan da yana yin haka tun da ya riga ya tafi shi kenan in ka yi haka da kyakkyawan niyya sai Allah ya taimake ka sai eh to ni na ganin barin auri matan kawai tun da bata haramta gare ni ba sai ka aure ta ki zo da 'ya'yanki sai dai kuma ran da duk aka ce baka nan ai waɗannan ai ba sa cikin gado don zuwa da su aka yi an gane yawwa na wa harumat alaihi ummahatuha sannan kuma uwayenta iyayenta mata sun haramta gare shi saboda haka ana daura maka aure da mace haramun ne ka aure ainihin uwarta haramun ne ka aure ummanta haramun ne ka aure gwagwanta tun da an muku aure da ita wala ta harumu alaihi banatuha amma 'ya'yanta mata ba sa haramta gare ki hatta yadkula bil ummi har sai yayi dukuli da uwar aw ya talazzaza biha ko kuma ya ji dadi da ita bi nikahin ta hanyar aure aw milki yaminin ko mallakan dama aw bi shubhatin min nikahin aw milkin ko da shubha ta wajen me ta wajen aure ko kuma mallaka wannan mun dan yi bayanin irin wannan kamar misali a ce mutum ne zai zo eh to haka yana da dan wahala amma mai yiwa zai iya faruwa kana neman mace kana neman mace shikenan kawai sai uwan ta zo tana jin bayani kawai sai ta zo gidanka sai ta zo ɗakin matarka ta zo ta kwanta kai baka san cewa ashe ba matar ka bace ka zo ka sadu da ita sai da ka sadu da ita sai ka gane ashe uwar matan da kake nema ne eh kun san wani a gigice yake inda ba kwaya mutum yake sha ba wai mai yiwa idan har an samu haka yana da wahala to kaga babu maganan kuma kauri kauri ya tazance ya lalace wala ya harumu zina halalu to wannan matsala tana da nauyi shine halal bai haramta saboda zina daman kai ka taba iskancinka, kai iskanci da wata mata yayi eh, ka gama yi ta ji Allah ta dariya Allah ya zama ki ka gama ka da matan kawai sai ka ga yarta to yanzu kai kana son ka auri yarta tsakani da Allah to ku ja bakinku eh eh a wannan ta yadda ba a tsayin ta tada tawaye kuma za a yi ta tambaya mai dalili za a yi ta tuhumanta mai dalili to zina dai ba ka haramta halal zina ba za ta haramta ba sai dai kuma babu ya ai ko kayi zina da yarinya sannan kuma uwarta ta fito ba zaura ka je ka aure ta musulunci bai haramta maka ba musulunci bai haramta maka ba saboda wancan haramun wannan kuma hanyar halal ne saboda haka in kun je lahira ku za ku yi bayani akan wancan eh, wannan kuma musulunci ya riga ya da shi ya sa ku fito da shi fili eh. na'am wa harrama Allah subhanahu wat'al kawafir to sai dai Allah ya haramta mutum ya sadu da ainihin 'ya'yan arna warai da gaske 'ya'yan arna ka yi zina da 'ya'yan arna haramun ne na musulmi ma haramun ne zama eh, da mafi yawa abin da ke faruwa kina yanzu shine ne wasu alkawafir mimman laysa min ahlil kitabi bi milkin aunikahin. Wanda a halin kitabi an baka dama ka aure su don Allah ta'ala ya faɗa wal musanatu minal mu'minati wal musanatu minal ladina utul kitaba min qablikum idza ataytumuhunna ujurahunna muhsinina ghayra musafihina wala muttakhidhi akhdan da sharadin ba iskanci ne hada ku ba don karka zo kana karatun ka kangare kun je kun hadu kun kangare Allah kyauta wato abinda ake nufi shine ko da ke koda da farko mutane sun yi iskanci daga baya suka zo suka tuba abinda ake so kenan su ya wuri amma su kiyaye don abin da ake nufi kada ita ta yi aure ta je tana iskanci kada kai maka yi aure ka je tana iskanci warai da gaske idan an yi laifi a can ba sai a nemi gafaran Allah ta jubbo ma ha idan mutum ya tuba laifukan baya Allah zai kankare masa Allah gafata mana wala yahillu waqu ima'ihinna bin nikahi li hurrin wala li abdin bai halatta mutum ya sadu da kuyanginsu su ne bayansu ko da ta wajen aure gaɗa ko kuma gabawa wannan ayin kurani ta ambata sai dai da yake yanzu babu bayi shi yasa kawai ba sai an yi dogon bayani ba a nan ya kamata mu dakata da muka fada daidai Allah ba mu lada da muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh